masu da saurare assalamu alaikum barkan da sake saduwa da ku a sabon shirin harshen hausa shirin da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na tilawa tv tare da ni salamatu abubakar a shirin harshen hausa shiri ne da yake bincika ya gano asalin abubuwa daban-daban waɗanda suke al'adance ko kuma waɗanda suka yi nisa da rayuwa ko kuma waɗanda wasu ba su gama sanin me ake nufi da su ba insha Allah idan aka biyo mu ɗaya bayan ɗaya za a ji me ake nufi da shirin shi kan shi sannan kuma idan masu kallo suka yi haƙuri suka ɗan tsahirce mu da saurare za su ga inda muka dosa a yau mun yi tattaki zuwa wani gari da ake kira da suna babbar saura inda za mu tattauna da sarkin noman yankin garin idan kuka biyo mu za ku ji sunan shi daga bakin shi da kuma takaitaccen tarihin shi Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka da wannan lokacin. Barka ka dai. Ah, gashi kamar yadda na faɗi a farkon buɗe shiri mun yi tattaki zuwa garin babban saura mun so mun shigo har cikin gonar ka mun same ka ka tarbe mu hannu biyu bisa dukkan alamu mun samu guri zamu fara gabatar da shirin mu na harshen hausa za ka yi ma masu kallo da saurare a ah, takaitaccen bayani akan tarihin ka da kuma abin da ya janyo hankalinka zuwa ga wannan aiki. jama'a assalamu alaikum ta sunana dai mika'il abdullahi babban saura ni ne dai sarkin noma to abin da ya jawo da dai game da wannan abin kakana ne yake wannan noma kuma na ga abin ya ban sha'awa kuma na ga abu ne mai muhimmanci ya sa ni ma na gaje shi na ci gaba nake ta ta yi to har yau dai gashi dai ina ta fama dai ina ta yi ina bugawa dai muna iya bakin kokarinmu mu an tsawon lokaci kenan ana aikin gona? eh gaskiya zan kai kamar shekara talatin haka ina tabawa gaskiya yi Allah ya marayuwa albarka ah, ga mu a cikin gonar kasuwa kamar yadda ka faɗa mana sunan malami Ka'ilu Abdullahi Akwal to me ake nufi da gona ne to gona dai abu ne dai mai muhimmanci fiye da yadda ake zato tunda dai mukan yi noman nan al'umma su ci mu ma mu ci dabbobi ma su ci saboda shi yasa muka rike wannan noma da mahimmanci to kawo ko duk wanda ya ga haka ya san gona abu ne mai mahimmanci malam mika'ilu me kake shukawa a gonarka kuma me da me ka fi shukawa a gonar gona dai da farko dai nakan sa tumatir in sa kabeji in sa kubewa in sa yalo to bayan nan idan na cire su nakan zo in sa masara daga wannan masara in na cire shi sai in zo in sa shinkafa to ya kusa ka dinga ya mana yadda ake fara shuka to shuka kamar wanda a ciki tukuna um, dukan su ka faɗa mana yalo hmm. masara uh, kubewa ah. to za ka dan mana takaitaccen bayani akan yadda ake fara shuka su da kuma yadda suke girma har su kai ga an amfana da su to na'am shi dai kabeji da farko dai muna so irin ne mu yafa shi daga nan bakin dogo da muka so irin muka zo muka yafa shi muka yi mashi komi ya girma shi ba rami ake haka a ba ba rami bane mukan dai idan muka yi mashi komi muka yafa shi ya isa da shi mukan yi mashi komi komi haka sannan hemu mu bi idan ya girma sai ya ake kuma menene komi ya ake komi gashi za mu haka zamu dan kafce wuri ne haka mu gyara shi mu gyara shi sai mu yafa sai mu rufe idan ya fito sai mu ci gaba da bashi ruwa har ya girma idan ya girma shine zamu gyara wuri muna bi muna daddasa shi yakan kai kwana nawa ko wacce ko sati nawa kafin a kai ga fara tunanin za a yi shi a nishi wannan kwamin sannan a zo a yafa shi yakan kai wata guda kafin a fara yin kafin a fara shuka shi so duk abin da mutum zai yana yin tunani daga cewa idan na shuka wannan abin a nan gurin ya zai bani wani irin sakamako zan samu kila kuma in na shuka wannan abin a nan ba zai fito ba akwai wata kasa ta musamman da aka ware don yin shuka a kanta ko kuwa a kowace ƙasa zaka iya zuwa kai shuka a kai gaskiya ba kowane ƙasa ake yi ba akwai ƙasan da na musamman ake yin ta ko ba gaskiya ba akwai ƙasan da in ka je ka yi ta ba za ta yi ba mukan samun ƙasa kamar mai nagarta haka baƙar ƙasa ita ne take tafi yin amfani amma an ka yi ta a jan ƙasa ba zai yi maka ba saboda wajen ma taki zai dinga wahalar da kai amma kamar wannan baƙar ƙasa ko yaya ƙasa taki amfani zai bunƙasa to idan ka zo kurin kamar yanzu misali kaga lokacin damuna ne mun shigo wurin da muka shigo yanzu ko ina mun ga shuka kila kasar a lallaba take ya za a ka gane wannan kasar wanda za ka iya amfani da shi ka samu abin da kake so to a haka eh to shi a haka da ka zo ka ga ma kasan da ka zo ka kasan ka taba ta za ka san kasa ne mai nagarta idan ma ba mai nagarta bane da ka taba za ka ce wannan ba ma mai nagarta mu dai a haka muke ganewa to ni da ban taba noma ba mm. ban san gona ba ban san ya ake yi ba duk ya za a yi na gane irin wa'annan abubuwa to alhamdulillah yanzu abin da nake so ki gane a cikin lamarin ko da wata rana in zaki noma mm. idan kika kasa irin wannan baka to ita ne kasan noma amma kika kasa ja ba kasa bane na noma sarkin noma na'am ba a ba mutum sarauta ko da wace irin sarauta ce sai an gaya cancanta eh, sannan za a bashi eh. menene za ka gaya mana yansu abubuwa da suka kai da ganin cewa ya kamata duk da mutane da suke zaɓe su ce ya kamata a ba wannan sarauta ko kuma a sauke wannan akwai wani abu ne da ka mayar da hankali a gurin aikin gonanka wanda wani ila shi baya yi har ya zama na cewa bari a baka wannan sarauta da sarkin noma na wannan yankin na babbar saura ni dai wannan noma abin da ya sa jama'a yawanci suke kira sarkin noma noman nan ina yin shi rani da damuna ne kuma jama'a gaskiya suna ganin iya kokari saboda ni ba ni da wani aikin da ya wuce da noma kullun dai ina da gona ne in ba wani abu ya samu ba ina gona rani da damuna yasa jama'a ko ruwa zaki dina cewa sarkin noma na Mika'ilu sarkin noma Mika'ilu sarkin noma dalilin da yasa jama'a kenan suka sa haka suka sa to malam Mika'ilu Ah, ka gaya mana kana noma rani da damuna dama na kana so na zo tun ɗazu to tun da ka riga ka fara kafin na zo kana noma rani da damuna ya ake noman rani ya ake noman damuna to shi noman rani ya bambanta da na damuna shi na rani injin ban ruwa muke sa muke ban ruwa da shi komi in muka yi komi komi haka idan muka rasa amfanin mukan bi shi da ruwa ruwa hanya hanya muke yi mishi ruwa yana shiga kwan mai idan ya shiga mu rufe idan ya shiga mu rufe shi kuma na damuna huda muke yi muke bi muke shukawa na damuna eh to ya zaka faɗa mana yanayin aikin noman rani da na damuna wanne ya fi daɗi wanne ya fi wahala to gaskiya tsakanin da Allah noman rani ya fi wahala saboda noman rani kai zaka bada ruwa zaka sayi mai ko ba gaskiya ba duk sati zaka zo kai ruwa duk sati zaka bar shi ko kin ga na damuna ya bambanta shi ko ruwa ne wannan ubangiji ya sako mana shi hmm. kin ga ya bambanta to mun gode malam ah, mika'ilu abdullahi haka ne sarkin noman mm. babbar saura ah, masu kallo da saurari a ah, shirin tulawa tv kuke kallo tare da salamatu abubakar a cikin shirin harshen hausa mun je gurin sarkin noma ya mana bayanin me ake nufi da noma da kuma gona kanta da abin da yake shukawa da bayani akan waɗansu ababe waɗanda zai shuka kamar su kuɓewa yalo kabeji karas da sauransu ya kuma mana bayanin bambancin noman rani da na damina da wahalar shi da kuma daɗin shi mun kasa shirin a yanzu gida biyu yanzu sarkin noma za ka mana bayanin menene a kayan da ake amfani da su gurin aikin gona tunda mutum ba iya zuwa shi kaɗai ya tsaya ya ce bari ya aikin gona haka ne sai akwai wasu kayayyaki da zai yi amfani da su zaka mana lissafi ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ake amfani da su a gona sannan kuma da kowanne da aikin shi da kuma in babu shi yaya gonar za ta kasance shi kamar kayan gona muna kayan aikin gona kamar su fatanya kenan ko eh. muna amfani da fatanya da magirbi da wani fatanya muna ce mashi dan magauji shine na noman latas kabeji saboda shi ana dasa shi kusa kusa ne shi yasa shi muke kiran shi dan magauji muke noma da shi saboda ba daman mu yi da babban fatanya so shi babban fatanya amfanin shi muna yin muna yin noman masara da shi ne shi saboda shi masara shukan shi ana dan ba da gap saboda shi noman shi yafi daɗi shi abin da yasa shi wannan dan magauji da muke ce muku fatanya da muke noma albasa su latas su karas to shi saboda da yin da shan yana yin kusa kusa ba daman ai noma he da shi shi dan magwajin ba za a yi amfani da shi wurin noman masara ba kenan sai dai a su kabeji da su karas ba za a yi noma shi dai wajen suno kabeji da karas to idan babu shi babu noman kabeji kenan gaskiya ne gaskiya dole sai an neme shi to ya magirbi fa to shi magirbi muna kaftu da shi kaftun da zamu gyara wurin mu sa su kabeji su karas yalo su latas da shi muke kaftun wurin din fatanya ba ta shi amfanin magirbi kenan shi kuma to babu wasu kayan aikin gona wanda kuke amfani da su waɗanda ba mu tambaye ku ba wanda mm. tambaye ka ba su garma mun garma ba ka komi da garma muna shi garma ma shine muhimmanci ma kuma kuke yi garma shi muna huda ne huda na shuka masara mm. shi in zamu da damuna ne muke huda da shi muna yi muna shuka masara da shi eh. amma da rani ba mu amfani da shi ah. yauwa to me yasa ba amfani da shi da rani to eh, da rani abin da yasa ba amfani da shi saboda kinga ga kwammai ne muke yi kinga da magirbi shi muke shine yafi mana mahimmanci mu dai nan amma ban san wasu wurin ba amma mu dai nan duk yawan dai da magirbi muke yi da shi za mu kaftu da shi za mu gyara komai to idan na lura ko kuma da ni da masu kallo da saurare mun ji me ake nufi da gona me ake shukawa da lokacin da aka fi yin shuka da kuma kayan aiki akwai su fatanya magirbi da dan magauci mm. dan magauji ne ko eh, eh, wanda ake amfani da shi mm. shi magirbi akan girba abubuwa kace eh, sannan kuma fatanya akan yi shukan masara da ita dan magauci kuma akan noma akan noma noma ake da shi shi kuma magirbi ana kaftu ana kaftu da za a gyara wurin a dasa su abubuwa su kabe shi kuma garma muna huda da shi kuma na bi kuyya-kuyya haka muna shuka masara to a cikin wayannan kayan aikin wanne ne in babu shi yake zama kalubale a lokacin da ake aikin gona to a gaskiya kamar dai shi dai ka gani da na ce muku na noman su wayannan dan wannan fatan yanzu ce miki na kabeji gaskiya an ba shi muna shiga kalubale ko ba gaskiya mm. saboda dole he da shi kamar shi kuma masara haka in babu fatanya shi ma babu daman aiki tun daga yanzu ma kun zo kwantar da ni ma gashi ma da fatanya ma nake ina masu kuma cikin gonan ne mm. yawwa to babu wa'yansu shuka wanda hannu kawai zai iya yin su a shuka kamar a shuka su da hannu ko eh a ce an yi ta tun daga farkon ta kila kamar kubewa don a gani na kamar ai ana dan sata ne kawai ganye ta dan fito haka eh gaskiya ga ma wani wuri can ma kuna kallo ma can wurin gaskiya da hannu na shuka shi kubewa na shuka din da na shuka din in na shuka shi da fatanya yana kawo ma matsala to zaka dan mana bayanin da ake shuka ake noman ah, da ake shuka kubewa da kuma adadin da take yi kafin a ce an amfana da ita to shi kubewa muna yi idan kamar na rani ne zan ba ku misalin kamar na rani ne mm. shi ma mukan yi komi komi ne idan muka yi komi komi muna bin shi layi layi haka muna shukawa kamar uku hudu uku hudu uku hudu duk komi muke bi muke shukawa da haka da haka har muka samu ta fito shi kuma nan zamu mata noma zuwa dai kwana arba'in mun ci ta idan aka sa ta tafi haka a cikin rami yaya 'ya'yanta za su kasance to idan ta fa haka a rami yawanci yawanci muka rage ta ne idan hannunmu yawanci dole ai ka san kana shukan hannunka yakan dan kucce mm. iri ya dan yawa to idan ta fito mukan bi mu rarrage shi mu rage mu da shi kamar o shi ne yafi nagarta saboda tushen zai rinka kauri zai fi kauri idan ana shuka ta guda uku guda hudu idan aka sa ta ya wuce haka ko biyar ko shida ko bakwai ba za a iya samun abin da ake so ba kenan gaskiya ba za a samu abin da ake so saboda za ta tushe ba za ta ba sha iska ba za ta ba da matsala rashin shan iskan to ya batun taki ka idan aka sassa su ya ana sa musu taki ne ko kawai gurin da yake da aka shuka shi shi yake falfala eh, idan ya idan ya fito mukan yi noma ne sai mu bi tushe tushe muna sa mishi taki muna sassa mishi taki tushe tushe da haka har mu gama har kuma mu bi da ruwa malami hmm. abubuwan da mutane suka fi rayuwa a kansu ka shekar kusan su ne shinkafa hmm. masara dawa wake da kilo da sauransu haka ne? haka ne zan suka gaya mana ɗaya bayan ɗaya waɗannan jerukan kayan abincin yaya ake fara bari mu ɗauki shinkafa ya ake shukan shinkafa to shi yanda ake shuka shinkafa yanda mu dai muke yi yawanci mukan yi shi a shi yan wannan ya fatanya da nake gaya miki ya karama yan magaujin ita muke shuka mukan goya shinkafan a baya haka da nan buhu haka mu goya shi muna bi muna shuka haka muna sara muna shuka haka muna dan buɗa shi yanda zai rinka dan shan iska kin san in amfani yana shan iska ya fi nagarta yauwa yanzu yanda muke shukan shinkafa to yakan ɗauki wani tsawon lokaci ita kuma kafin yaya kuma ake cire ta to shinkafa dai akwai yan wata uku akwai yan wata hudu ko ba gaskiya ba yan fadama yawanci ta fi kaiwa wata hudu akwai kuma ya tudu da ita bai wuce wata uku ba ya suke ya tudu da fadama a cikin ita ita ya fadama ana yin ta a cikin ruwa ne ita kuma ya tudu kamar wuri mai tudu haka inda ruwa ba yana barma ba haka to ita nan ne ake yin ya tudu yanzu yadda ake yi yar fadama ne take wata uku yar fadama take wata hudu wata hudu eh, ita kuma ya tudu tana wata uku saboda ta fi samun iska yawa a'a kowanne da yanayin ta ne kowanne kuma da yanayin yanda take zuwa eh. to bayan ta gama wannan watannin sai a zo a girbe ta eh a sai a zo a girbe ta to da me ake girbe ta muna girbe ta da lauje da lauje muke yanke ta idan mun yanka mun yanka sai mu tara idan mun yanka mun yanka sai mu tara bayan mun gama yanke ta kaf sai mu sama wannan wani buhu muna ce mai tamfal shi muke shimfidawa sai mu zo bugu mu taru da mutane wasu suna kwasuwa wasu suna buga wasu suna kwasuwa wasu suna buga da drum a gonan ake buge ta a gonan muke shimfidawa muke bude fili mu buga ta a gonan to mun ji shinkafa masu kallo da saurare za mu ƙara komawa gurin sarkin noma mu ji ya ake shuka dawa sarkin noma ya ake shuka dawa to shi dawa yadda muke shuka dawa muna yin huɗa ne da garma idan mun yi huɗa da garma mukan bi kuyya kuyya muna shuka shi da diddige wani ya shuka shi da fatanya duk bayan da ba a mashi yau to ya take ita ma lokacin da za a yi za ka mana bayanin sarkin noma idan an shuka ai za a ci ba za a barta bane tabbas to yaya ita ma ake mata har zuwa lokacin da za a amfana to ita kaman ka shuka ta yanzu takan kai har a karken ruwa zuwa kaka ita ake girbi wata nawa kenan za ta kai kaman wata shida kenan za ta kai irin wata shida haka yau kafin a girbe ta yauwa idan an zo ta mukan girbin ta da fatanya da adda duk da shi muke girbi muna yi muna kwantar da ita muna shishirya ta a ƙasa bayan nan mun gama sai mu zo da lauje ko wuka mu yayyanke mu yayyanke mu yayyanke yawwa da lauje yawwa ko wuka sai idan muka yayyanke sai mu tara ta wuri daya sai mu sa mata falaka mu sa ice mu dinga bugunta da haka da haka har mu fitar da tsabanta mun ji shinkafa mun ji dawa daga bakin sarkin noma za mu ƙara bin sarkin noma har ila yau akwai abin da ya rige mana ne wake sannan kuma akwai masara ba uba kenan mm. ah, malam mika'ilu ka faɗa mana yadda ake eh, shuka eh, masara da kuma yadda ake girbinta da lokacin da take ɗauka kafin a fitar da ita a yi amfani da ita to ita dai masara mukan yi ita ma huɗa ne da garma wannan dai garman dai da na gaya miki da ita muke huɗa kamar yadda muke shuka dawa shi ma haka muke shuka masara muna bi kuya kuya ita ma ana shuka ta ana shuka ta uku biyu wani yakan shuka ɗaya ɗai wani yakan shuka biyu har lokacin da Allah ya sa ta fito idan ta fito mukan ba mai mata noma mai mata noma har nan da tsawon har nan da tsawon kamar wata daya muka mata noma sai mukan sa mata taki idan muka sa mata taki zuwa can ta ƙara kamar sati biyu mukan ƙara mata noma mu kara sa mata taki bayan na mai ban ƙasa har zuwa wata uku take daidai takan yi zangarniya idan mm. aka shuka ta bayan an shuka ta ɗaya ɗaya biyu ko za ka iya muna a hasashe zangar ne ya'ya nawa take fitowa da shi goyo nawa take yi a cikin to shi wannan fitowar goyon da take ya mm. danganta da yanayin kiwon ta da kai ka san wani in baka kiwon ta ba ma goyon ma za a gan shi ma ba zai fito ba amma an ka kiwata yawanci goyon yakan fito a biyu bibi ya fi dai a biyu wani daya wani za ki gama in ya fito biyun saboda rashin kiwo za ki ga daya bai girma ba daya ya girma eh in ma ki kallan nan za ki ga shi nan ma dai eh, yanayin yanda yake biyu wasu guda wasu wasu guda uku ka ce ta kan yi wata biyu ko uku ne wata uku take ita masara ta yi yawwa wata uku ne to ah, masu kallo da saurari shirin harshen hausa kuke kallo a tilawa tv tare da sarkin noma da kuma ni mai gabatarwa salamatu abubakar mun ji noman shinkafa mun ji na dawa mun ji na masara da yadda ake girbe su da irin tsawon lokacin da suke yi kafin amfanar su ina ga abin da ya rage mana shine wake da gero sarkin noma ya ake shuka gero to gaskiya gero ni da ban taɓa noman gero to mu je ka wake yawwa to wake ne dai kam na taɓa yi wake shi ma ya kuma yawanci mukan yin huda idan muka yi huda shi ma muka mu shuka shi kamar yadda muke shuka masara haka to amma yawanci ma mun fi shuka shi da hannu ma ko yan wannan ya fatanya ya magauji din saboda kin ga bai san a danne shi ƙasa ya danne shi in ya danne shi baya fita saboda yana da yana da ba shi da ƙarfin yunƙuro ƙasa haka idan ka tura mishi kasa. ba shi da ƙarfi yauwa ɗan rami ne zaki tona shi haka yake zuba ki tona shi haka sai ki zuba shi haka ake ana zuba shi bibbiyu bibbiyu ake zuba shi to sannan in ya fito za mu zo shi ma mai ta mashi kiwo mai ta mashi kiwo muna mashi noma muna mashi noma dai to yawanci wasu sukan sa taki wasu ba su sa taki kuma duk da haka dai an kasa yana yi ko an sa sami taki ko ba a sami taki ba ya danganta da yanayin nagartan wuri yakan yi har yayi zuwa dai wata shi ma dai kaka zuwa kaka yake yi idan yi zuwa kaka za mu safatanya muna dan sassalen shi wani ya safatanya sare shi wani kuma ya kawo jama'a a dinga bi ana tsinkan shi ana tsinkan shi ana tsinkan shi ya kare wani kuma zai safatanya fatanya ne tattara shi gaba daya ya je ya buge shi gaba daya da abin da karatun gurin za ka ga wani wake ba haka irin bula bula mm. za ka ga wasu yan kanana nagartan gurin da kuka a'a shi ne noma ne yake yake zaben irin waken da yake so ya shuka eh shi kaman wannan waken da kika ce manya shi manya na shi dan kaka ne yawanci shi kuma wannan ƙananan da zaki ganshi shi yakan yi ma damuna biyu wani ma sai ce mashi damuna mai damuna biyu shi in ka yi shi da wuri zaka yi shi zaka ci shi aso biyu da damuna shi kuma wannan shi dama iya na kaka ne kawai zaki yi shi kamar lokacin da muka zo muna ban ƙasa wata zo muke bi muke shi shuka shi a cikin masara yau kamar watan agusta eh. a lokacin da muke shuka shi kenan shi shi manyan wake shi kuma ƙananan nan ko farkon damuna zaka iya shuka shi saboda ka ci su biyu to duk a wa'annan shuke-shuken malam mika'ilu wani noma ne ko ko wani shuka ne ya fi sauki ya fi sauki tun daga farkon shi har ƙarshen shi gaskiya dai a noma dai yanzu dai ba da yawan za a ce dai yana da sauki eh, ko ba gaskiya amma aka ce maka zaɓa abu kila zaka ce bari in zaɓi wannan ya dan fi min daɗi aka ce min in yi wannan zan iya shi ka ce in bar wannan zan iya barin shi eh to gaskiya kamar dai shi waki haka za mu ce yana da sauki ba shi da sauki shi saukin shi kin ga dai ba noma aka ci yi mishi ba sai dai a ce feshi yawan feshi ne shine dai kawai yake damun mutane yawan sayan magani ana fesa mishi yawwa shi zan ce ya fi sauki sauran ba a musu feshi ne su eh to kamar dai su masara ka duk yanzu Allah kama wani lokaci da dai ba mu musu feshi yanzu ba kai mishi feshi ba kan wannan masaran ba za ka same shi ba saboda akwai tsutsa da ke shiga goyon zai babbata ta a jama'a masu kallo da saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin harshen Hausa tare da tashar talabijin ta Tilawa TV sarkin noma mun gode kwarai da lokacin da ka bamu amma wani sa'o ke da shi ga 'yan najeriya musamman matasa akan wannan harkar ko kuma wannan sana'ar ta noma to idai game da matasa 'yan uwana ina roƙon su gaskiya akan wannan harka na noma ni da na rike su ma ina roƙon su su dawo su ma su rike wannan harka noma don noma jama'a suna ce mashi noma tushen arziki to don haka ina jawo su ina jawo ra'ayin su su ma su zo a dage a raya najeriya nan da noman nan ko ba gaskiya ba babban kira na ke da matasa yan uwana kenan in suka rike za su kai wani gaci da suke ba su tunanin za insha Allah duk wanda zai rike noma insha Allah ba tabewa sai gana albarka to da haka muka kawo ƙarshen shirin a madadin jagoran shirin madadin gantafiya shugaban gidan talabijin na tilawa tv malam shu'aibu akalami sai kuma inda suka yi hidimar daukar shirin a na'u a faifai wato husaini ismail sai jami'in tace shirin abdul malam ni na jagoranci gabatar da shirin suna na siyan bakar da cewa su wani makon ayyukan